na haɗu da su na haɗu su na haɗu su na haɗu su na su haka ma sun tafi ga ta la ilaha illallah wa la ilaha illallah alhamdulillah don Allah ka zo mu kai a taimaka ma malam ina gida ne mana malamin malamin malamin mana in ba mai haɗina da malam san manzon Allah za mu gidan biki ya zama hukunci ya zama wannan malam din wai take faɗa ne malamin mu malam jami'a mun malam da eh, ta ya hukunci to Allah ka zo mu kai ka taimaka min mu kama shi makamawa shi ma da dan Allah dan sakwata ka bari dan manzon Allah kake mun sarsi na ne na da kawo hukaci ni kuma dan Allah dan annabi dan me baka iya a a ba dan Allah sai ka je ka nemi maza dan Allah ai maza ai na maza ne yanzu kato kamar ka kake cewa wannan miji kai kai mai ne girman jiki dai na magana kato anan jiki duk babu babu kashi a jiki jikin na ka ga kashin a na dan Allah dan annabi ka ga maza dan Allah dan Allah abin da to kaga ban taho gurin gaba sai da muka kama shi da matarsa ya hankali mun kama shi da matarsa mun muka mun ka daki mun ka kuɗi wace mata mata kai mana ya wannan namiji ce to in ba namiji mai hada mace da kama na mahaukaci saboda kai kai zuwa ba kake taimakawa zan iya ba wallahi abin da za a yi na ma samu shawara yanzu tun da Allah ya sa kai ka kawo wannan magana yanzu ka zo mu tai ni ko kuma in tai in je in samu malamin gana dangare malamin malamin shiga mu ta ishe damai cewar a kai ɗauko malam a kai shi imin girka malam ya haɗin malam da girka an dai magana girka ce mu za ka mu za ka nemi shawarar mu don mu ne yan kore ko ha girka bokanya ka iya girka ko boka ko bokanya duk wanda aka samu a ciki za su yi girka shi ne ka iya girka ni ban iya girka ba amma dai na san hanyar da ake bi a girka to yanzu mu tayi dai magana girka ce to wannan na san zan ba da gudunmawa to yanzu mu tayi gidan malam mu ɗauko shi mu tayi da shi tan gurin malam wani malam a ba maganar malam a cikin wannan inda tsari ne na fauye na boka inda gurin boka ne mu je nisan ma hanya mu gurin boka masa bayani mu ɗauko shi mu zo gidan sanye su a mai girkan nan wallahi ne da muna za mu samu ƙaruwa wallahi abin da kamar mamaki kana magana kana kana kana kamar mace to mecece a ah. me mara ba ni suna na surayya ba mun fi mun kajo kamar ka ba a kata

빼신 프로. 네. gaba daya a hudu su gaba daya za a cire su gaba daya akwai mugu a cikin su akwai babulatari Allah ki ma da zaka ne suna jin da hawa ba su hauka ku yi hakuri ku yi hakuri yanzu zai zauna a kan wannan gobe idan ya a idan eh. yi bacci sake shi yawwa ba shi da a a ah, ah. yi bacci ya yi bacci sai ya yi da sun eh, aiki lafiya in duk wanda muka yi aiki ya bacci alhamdulillah ya samu alhamdulillah kuma ya riga ya bacci madalla yawa yanzu ba su jidewa ko da rabar nan ba za su jide su dawo ba a ko can gaba ba za su dawo ba alhamdulillah sai iya kwana ba gindin tsamiya ko kuka ko cikin makabarta ba abin da zai faru alhamdulillah madalla alhamdulillah madalla malam jatau malam jatau ibro Malan jatau, malan jatau, ibro. Sannu, an juyo. Habiba kenan. Sani sani yi. da iya yin